Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Juma'a 22 ga watan Satumba na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Wani hari da Rasha ta kai a wani gari da ke yammacin birnin Donetsk da ke kusa da sansanin gabashin Ukraine ya jikkata mutane goma sha uku kamar yadda wani jami'in yankin ya sanar da safiyar yau Juma'a. Majalisar Dokokin Indiya ta amince da wani ƙudurin doka da ya keɓe wa mata kashi ɗaya bisa uku na kujeru a Majalisar Wakilai da Majalisun Dokoki na Jihohi. Ƙungiyoyin farar hula a Najeriya suna barazanar shiga yajin aiki domin neman gwamnati ta dawo da tallafin man fetur da ta dakatar da shi a watan Mayu. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun kai farmaki a jama'ar tarayya ta jihar Zamfara sun kuma sace mutanen da ba a tantance adadinsu ba a wata unguwa da ke kusa da jami'ar kamar yadda shugaban jama'ar farfesa abubakar ma'azi ya bayyana. wannan abu haka yake a jiya da daddare sun shiga gidaje gidaje sun tafi da mutane fiye da adadi ba mu sani ba domin wuraren ba wai mallakin jami'a yake ba iyaka ƙauye ne wanda a kusa gare mu muna tafa da ƙarin bayani nan gaba Bayan haka za mu kawo muku ci gaban hira ta musamman da muryar Amurka ta yi da ministan tsaron Najeriya Muhammad Badar Abubakar a gefen taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York, inda ya taɓo batutuwa da yawa ciki har da tsaro a Najeriya. sannan za ku ji cewa hukumar kula da asusun tallafawa yara ta majalisar ɗinkin duniya da ake kira unicef a takaice ta ce akwai yara sama da dubu takwas da ke ta'ammali da makamai abinda ta ce hakan ya saba wa doka kamar yadda muka saba a kowace ranar juma'a a wannan lokaci yau ma muna nan tafa da shirin duniyar amurka wanda mahmud lalo ya shirya zai kuma gabatar amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Wani hari da Rasha ta kai a wani gari da ke yammacin birnin Danis kusa da sansanin gabashin Ukraine ya jikkata mutane goma sha uku kamar yadda wani jami'in yankin ya sanar da safiyar yau Juma'a. Harin jirgin sama guda biyu da aka kai a garin ya haddasa gobara kamar yadda Roman Fadum shugaban gudanarwa na garin Karakov ya shaidawa kafar yada labarai ta Sospilin. A 'yan kwanakin nan Rasha da Ukraine sun fuskanci hare-hare munana da ba a saba gani ba in ji ma'aikatar tsaron Birtaniya a cikin bayanan sirrinta na yau da kullum kan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. A cikin kwanaki hudun da suka gabata, ma'aikatar ta ce an samu rahotannin fashewar abubuwa a wuraren hada-hadar kayayyaki na Rasha da sansanin jiragen sama da na rundunar soja a Crimea da yankin Krasnodar na Rasha da kuma kusa da birnin Moscow. har ila yau ma'aikatar ta ce da alama an sake kai hari kan jirgin ruwan bahar rum na rasha Rahoton ya ce fashe-fashe a sansanin sojin sama na Chikalovsky na da matukar muhimmanci domin a nan ne ake ajiye jiragen sama na musamman na soji da rasha ke amfani da su. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya samu tarba daga Prime Minister Canada Justin Trudeau a birnin Ottawa da yammacin jiya Alhamis bayan wata ziyara da ya kai birnin Washington. Zelensky zai yi jawabi ga Majalisar Dokokin Kanada a yau Juma'a a karon farko kenan da zai ah, gana da Majalisar tun bayan da Rasha ta mamaye Ukraine. Zelensky da Trudeau kuma za su rattaba hannu kan wata yarjejeniyar karfafa alaƙar tattalin arziki tsakanin kasashen biyu. Trudeau ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya fitar gabanin isowar shugaban na Ukraine cewa ƙasar Canada za ta ci gaba da goyon bayan al'ummar Ukraine yayin da suke fuskantar a yayin da suke fafutukar tabbatar da 'yancin ƙasarsu da kuma demokradiyyarsu tare da kuma ɗabi'un da muke da su kamar mutunta doka da 'yanci da kuma dogaro da kai. Shugabannin biyu kuma za su yi tattaki zuwa birnin Toronto inda za su gana da 'yan ƙasar Canada da suka hada da shugabannin 'yan kasuwa da 'yan asalin Ukraine mazauna Canada. To madalla kafin ku ji karashen labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu. Wasu 'yan bindiga da ba a san ko suwaye ba sun kutsa jama'ar tarayya ta jihar Zamfara a arewa maso yammacin Najeriya a daren jiya Alhamis a unguwar sabon gida da ke karamar hukumar Bungudu. Sannan kuma sun sace mutanen da ba a tantance adadinsu ba ya zuwa yanzu a wasu gidaje da ke kusa da jama'ar. Wakilin muryar Amurka Sani Sha'ibu Malumfashi ya yi hira da shugaban jami'ar Farfesa Abubakar Ma'azu wanda ya tabbatar da aukuwar lamarin. Am rakadde wani al'amari da muka ji haka ne yake kuma yaya al'amarin yake a halin yanzu. To, a wannan abu haka yake a jiya da daddare misalin karfe takwas mutane suka ga mutane suna ta guduwa daga ƙauyuka suna fitowa suka zo suna gudu. Mu muka ɗauka security ɗinmu shi ma ya je ya kai rahoto duk inda ya kamata ya faɗa ma mutane jami'an tsaro cewa ga abubuwan da ke faruwa. Bayan 'yan awoyi sai gashi sun shigo cikin gari can za ka ji ga wuri can ana ta halbe-halbe nan kuma cikin jami'a ga sunan suna cin karensu ba babbaka sun tafi clinic sun yi bugulin sun tafi admin block ɗinmu sun yi bugulin ne sun tai sun kayan ma mutane da hankali domin duk waɗannan abubuwan mafi yawanci in an ka ce a cikin hostel na mata abinda mutane ba su fahimta ba hostel din nan private hostel ne haya ce mutane ke ɗalibai ke yi cikin ƙauyukan nan ne suke zaune. Ok, na cikin haraba da suke kusa da kuke, ba Eh, na cikin haraba da suke kusa da gare mu don ba wai hostel ne na cikin jami'a ba. Ba mazaunin ɗalibai ba ne na cikin jami'a. To, sun tafi sun shiga gidaje gidaje sun tafi da mutane fiye da adadi ba mu sani ba. Domin wuraren ba wai mallakin jami'a yake ba iyaka ƙauye ne wanda a kusa gare mu wanda kusan wannan ƙauyen nan ne malamanmu da ɗalibanmu suke zaunawa Na'am, menene sunan ƙauyen? Eh, sabon gida. Sabon gida da amma mafi yawanci malamai da ɗalibai sun yi zama a sabon gida da da damba. Amma dai tun tuni mun gaya ma mutane cewa to su sani cewa gwamma su zauna cikin gari ya fi masu da suna zazzauna a irin waɗannan wuraren kuma suna duba kusanci da sauransu to muna da gaya masu saboda shi security ba wai jihar zamfara ɗaya ba ce amma dai mu abubuwan da ke faruwa za mu ga cewa kamar ma kawai abun mu mutanen jami'a mu ake yi mashi don za ka ji ko dai ɗalibi na ko kuma staff ɗina shi ɗaya ne damuwanmu. shugaban jami'ar gusau ta garin gusau kenan farfesa abubakar ma'azu a gaida sani sha'ibu malamfashi har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga karashen labaran duniya Majalisar Dokokin India ta amince da wani ƙudurin doka da ya keɓe wa mata kashi ɗaya bisa uku na kujeru a Majalisar Wakilai da Majalisun Dokoki na Jihohi. Majalisar Dokokin Lok Sabha ta amince da ƙudurin a ranar Laraba inda 'yan majalisa biyu kacal suka nuna adawa. A jiya Alhamis, Majalisar Dattawa ta Rajiya Sabha ta amince da ƙudurin. Duk da haka soma aiwatar da kudurin dokar zai dauki tsawon shekaru. Dole sai an yi kidayar jama'a a India kafin mata su samu kujerunsu a majalisar dokoki. Barkewar annobar corona ce ta jinkirta gudanar da kidayar kuma ba a bayyana kai tsaye lokacin da za a yi kidayar ba. Tsarin wanda zai dauki shekaru. da zarar an aiwatar da wannan tanadin dokar tanadin kujerun zai dauki tsawon shekaru goma sha biyar amma majalisar na da ikon tsawaita shi Ƙungiyoyin farar hula a Najeriya suna barazanar shiga yajin aiki domin neman gwamnati ta dawo da tallafin man fetur da ta dakatar da shi a watan Mayu. Kungiyar kwadagon Najeriya ta NLC ne wakiltar dubban ɗaruruwan ma'aikata na neman gwamnati ta janye matakin cire tallafin man fetur ko kuma ta bullo da matakin da zai da za su taimaka wa 'yan ƙasar shawo kan tsadar kayan abinci da sufuri. A watan Mayu ne dai shugaban Najeriya Bola Tinubu ya dakatar da shirin na ba da tallafin man fetur. Matakin da ya jefa al'ummar kasar cikin mawuyacin hali inda farashin iskar gas ya ninka fiye da sau uku tare da hawa farashin kayan abinci da sufuri. Haka kuma kungiyar kwadagon tana son hukumomi su koma shirin na baya su sake duba albashin membobinta sannan su bullo da tsarin sufuri mai rahusa mai amfani da iskar gas don rage farashin sufurin ma'aikata a watan da ya gabata ne kungiyar ta nlc ta jagoranci dubban mutane kan tituna domin gudanar da zanga-zanga inda ta kira manufofin gwamnati a zama na ƙuntatawa talakawa A cikin makon nan ne aka tashi baran-baran a wani taro da aka yi tsakanin majalisar zartaswa ta kungiyar ma'aikata ta ƙasa da jami'an gwamnati. Makonni biyu da suka gabata ne kungiyar ta NLC ta baiwa gwamnati wa'adin makonni biyu ta sauya manufofinta. Mai magana da yawun kungiyar Benson Opa ya ce a yau Juma'a ne wa'adin zai cika. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Idan ma sauraro ba su manta ba a shirin na hantsi a yau mun kawo muku tattaunawar da abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri ya da ministan tsaron Najeriya Muhammad Badar Abubakar a gefen taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ke gudana a birnin New York inda suka taɓo batun juyin mulkin da sojoji suka yi a jamhuriyar Nijar da kuma matakin da ƙungiyar ECOWAS ta ce za ta ɗauka. A ci gaban tattaunawar, ministan ya yi magana game da batun matsalar tsaro da Najeriya ke fuskanta. To masu lura da al'amuran tsaro a Najeriya da ma wasu wurare sukan ce wato sha'anin tsaro a Najeriya ya taɓarɓare kuma ana kokari gwamnatoci na kokari amma da alamar ba a samun yadda ake so. A matsayinka na wato ministan tsaro a Najeriya akwai wani shiri na musamman da kake yi wanda za a ga sauyi akan irin yadda tsaro take a baya? yadda yardar ubangiji za a ga sauyi domin duka sojojin da na ƙasa da na ruwa da na sama yanzu suna aiki tare da kuma su masu aikin Eh, ba da shawarwari na sirru suna aiki tare a dunkule wanda a baya ya ɗan yi rauni hakan kuma eh, sun tabbatar min da cewa eh, da yardar ubangiji za a ga ci gaba nan ba da daɗewa ba kuma na fara ganin alamu a irin aikin da aka fara yi yanzu to ya batun kayan aiki wadda a baya an san ana gwamnati tana zuba kuɗi wurin sayan kayan aiki amma kuma kamar ba yi ake ba eh to ka san ana sa kuɗi wani lokacin yana daɗewa kayan bizo ba eh, za ga an ba da oda wasu manyan kayan shekara biyu shekara uku har masu shekara hudu ma kafin su zo to yanzu dai ana samu suna shigowa kuma ana ci gaba da siyan wasu na tabbatar kayan aikin ba za su zama da matsala ba kuma shi mai girma shugaban ƙasa ya ce a tattara duk bukatun da ake da su na kayan aiki a bashi amma kuma na ce in an tattara wayannan kayan aiki hallau a gaya mana cewa yaushe za a samu sauki ga buƙatar mu ga kuma lokacin da muka tabbatar muku da cewa za mu irin wannan aikin za mu samu sauki to irin wannan tsari aka ɗauko da shi kuma ina ga daidar ubangiji zai yi tasiri to akwai zargin da ake yi wato shugabannin soji akan zarge su da karkatar da wasu kudaden makamai zuwa wani abu na daban shin a wannan wato mulki na wannan sabuwar gwamnati za a ga lissafi daga ainihin waɗanda suke da alhakin sayan kayan makamai da ma waɗanda suka saya a baya za su yi lissafi to abin da na sani da wannan zarge-zarge ne da ba za ka rasa 'yan adam da yi ba abu ne na akwai ka'idoji kuma yawancin ah, makaman ma kusan manyan makaman da ake siya gwamnati da gwamnati ne sai gwamnatoci inda za a siya din sun yadda ake siya so ban ba inda za a ɗauki manyan kudade na makamai wani ya cinye akwai kuma ai tsari na dokoki na yadda ake siyo a wato procurement eh, eh, laws namu na najeriya wanda tsari ne da ake bi kuma za mu bi su dalla-dalla ba na tunanin akwai wannan abin da ake magana aka to umma kuma da akwai a wannan karan da na gaba zai yi ba. A gaida Baba Yakubu Makeri da ya hira da ministan tsaron Najeriya yanzu kuma za mu leƙa yankin arewa maso yammacin Najeriya wato gabashin Najeriya Dangane da wani rahoto da hukumar kula da asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNICEF ta fitar wanda ya ce akwai yara sama da dubu takwas da ke ta'ammali da makamai. Ƙwararru a fannin tsaro sun yi ƙarin haske kan tasirin rikicin 'yan ƙungiyar Boko Haram a kan yara a yankin. Ita ma gwamnatin jihar Borno ta ce akwai buƙatar a ci gaba da ɗaukar matakan yaƙi da ta'addanci duk da cewa zaman lafiya ya fara samuwa. Ga rahoton Haruna Dauda biyu. Kungiyar lura da asusun yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNICEF a Turanci ta ce akwai ƙididdigan yara sama da dubu takwas da ke ta'ammali da ƙananan mukamai ba bisa ƙa'ida ba wanda hakan ya saba a duka Kungiyar ta bayyana haka ne a rahoton na dubu biyu da tara wadda ta ce wannan mummunan al'amari ne a ce ƙananan yara na ta'ammali da makaman wanda suka hada da mata da maza kuma duk wannan ya samu ne a sakamakon rigingimin da aka haifar a shiyar arewa maso gabacin Najeriya da kuma ya lamashi layukan jama'a bila adadin. gwamnan jihar borno da professor babagana umar zulum wanda kwamishinan yada labarai da harkokin tsaro professor usman tahir wakilta ya ce ko da shike yanzu an samu saukin lamari kuma akwai bukatar kara gaimi da ganin cewa a magance wannan batun rashin tsaro baki daya ah, akwai muhimmanci gare mu sosai a nan borno saboda shekaru goma zuwa sha uku da suka wuce muna cikin matsalan ta'addanci to amma da bisa yardan allah yanzu mun fita daga itinan na saboda 'yan ta'addan ma suna komowa ga gwamnati suna neman afuwa saboda mu ma a borno muna fita daga kangin ta'addanci kuma muna shiga a zamanin lumana amma wannan shekaran akwai muhimmanci saboda mun samu zaman lafiya ainu kuma muna ci gaba da samun zaman lafiya shiko shugaban jakarun wanzar da zaman lafiya na shiru arewa masu gabancin najeriya wato ambasur ahmed shehu ya yi bayani yana mai cewa eh babban abu kaga kamar shekara goma sha uku da ake rashin tsaron na abubuwa da yawa babban abu shine matasa yanzu wani an haife shi a cikin matsalar nan shi bai san komai ba sai dai karan bindiga sai kuma ka gudu ka buya so irin wayannan matsalolin ba zai sa yaro ya ya tashi <clears throat> har ya zama yana da ilimi da kokari me zai contribute ma shi al'umman shi ba saboda haka muka zauna muka gani to me ya kamata mu fito sai muka fito da harkan matasa muka ce to duk matashi mai fasaha ya zo ya nuna mana menene yake da shi domin babban abin da muka gano akwai matasa masu ilimi abu da amma wannan rashin zaman lafiyan ya sa ba za a gan su ba ba za a ji su ba domin kowa yana tsoron kowa kowa baya so ya zo ya zauna da jama'a shine musamman muka ce kowa ya kawo yadda kake gani yara ga su sun yi jirgin sama wani sun an yi jirgi gidajen bature wani sun hada motan da yake tafiya da kanshi kuma wannan abin muka nuna a gaban jama'a masu ruwa da tsaki kuma insha Allah wayan abubuwan za a taimaka musu a ga cewa sun yi wani abu na zai cike cire su a cikin kuncin da suke ciki domin su ma su yi contributing ma economy kasan su to koya ruman jihar Borno ke cewa ne game da muhimmancin zaman lafiya a wannan lokaci gari wasu daga ciki da suka tofa albarkacin yakin su kamar haka a sunana ambassador dr hayatuddin muhammad adam na farko dai yau tashe-tashen hankula ya gallabi ko'ina a duniya wanda ya kawo rashin zaman lafiya a kasashe da yawa so abin da yake faruwa shine gwamnatin cin wayannan kasashen su duba su gani shi me zaman lafiya yake haifarwa kuma me rashin zaman lafiya yake haifarwa to a sunana muhammad bukar kulo ni ne director na security na ah, network for civil society borno state mu ne ma muke neman lafiya fiye da ko'ina dalilin da ya sa littafin da ya faru abubuwan da ya faru abubuwa da yawa ya koma baya in ka duba harkan noma ta koma baya harkan kasuwanci ta koma baya harkan karatu harkan zamantakewa man ka duba ta koma baya ka san a maiduguri da idan aka cire abinci a waje ko an san ka ko ba san ka ba za ka zo ka zo na ka ci abinci amma yanzu fa akwai dan tsarguwa masu yin magana da yana cewa zaman lafiya da ya fi zaman dan sarki yayin da wasu ke kari da cewa har ma sarkin da kansa wanda hakan ke nuna irin bukatar zaman lafiyar dindindin mai ɗorewa a kasar mu haruna dota biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda biyu to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar amurka Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai nazari ne kan babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ake yi a birnin New York da ke nan Amurka. A cikin shirin za mu duba jawabin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu yi a zaren majalisar da na takwaran aikinsa na na akufa ado na Ghana a babban taron inda dukkansu suka taɓo batun juyin mulki da ake yawan gani a nahiyar Afirka. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin tsokacin da masu shari'i suka yi kan jawabin shugabannin. sunana mahmud lalu madalla to a ranar talata da ta gabata ne aka bude babban taron majalisar ɗinkin duniya a karo na 78 a birnin new york da ke nan amurka inda shugabanni suka taru don duba halin da yankunansu da duniya ke ciki cikinsu har da shugabanni daga nahiyar afirka shugaban najeriya bola ahmed tinubu na daga cikin shugabannin da suka fara jawabi a ranar da aka buɗe wannan taro kuma daga cikin batutuwan da ya taɓo akwai batun juye-juyen mulki a nahiyar afirka inda ya ce dole ne a tashi tsaye wajen ɗabbaka tsarin demokuraɗiyya a nahiyar we must affirm democratic governance as the best guarantor of sovereign will and of the people military coups ya ce ya kamata mu tabbatar da demokradiyya a matsayin hanya mafi inganci ga 'yancin al'umma da muradunsu juyin mulki soji ba daidai ba ne kamar yadda ake samun rashin adalci a shugabancin farin hula wannan guguwa ta juyin mulki da ke kaɗawa a nahiyar afirka ba tana nufin an buɗe hanyar juyin mulki ba ne illa gyaran matsaloli na shekara da shekaru ku bar mu zurfafa tunani a dai ranar 26 ga watan yuli sojoji suka kifar da gwamnatin shugaba muhammad bazum kuma tinubu ya ce har yanzu suna bibiyar lamarin duk da cewa wasu na ganin kamar batun ya sha ruwa regarding niger we are negotiating with the military leaders Amma akan batun Nijar, muna tattaunawa da shugabannin sojin kasar a matsayina na shugaban ECOWAS ta yadda za a kafa gwamnatin demokuraɗiyya da za ta magance matsalolin siyasa da tattalin arziki da kasar ke fuskanta da ma batun tashi hankalin 'yan ta'adda da ke kare dagula al'amura a yankinmu. baya ga Nijar kasashen Mali, Burkina Faso, Gini, Chadi da kuma Gabon a baya-bayan nan duk suna ƙarƙashin mulkin soji ne. wani batu da kusan dukkan shugabannin suka taɓo shine batun sauyin yanayi kuma shi ma shugaba tinubu wanda wannan shine karo na farko da yake halartar babban taron a matsayinsa na shugaban najeriya ya yi tsokaci a kai african nation will fight climate change but must do so ya ce kasashen afirka za su yaƙi sauyin yanayi amma dole za su yi hakan ne bisa adalci kafin cimma nasarar wannan aiki wannan gangamin na bukatar sa himma a fannin tattalin arziki ƙididdiga ta nuna nahiyar afirka kaso kalilan take haifarwa wajen matsalar ɗumamar yanayi a duniya amma kuma ita tafi cutuwa da matsalar sauyin yanayi to shi ba shugaban ghana na na akufa ado yayin jawabin nasa a zoron taron mu na majalisar ɗinkin duniya ya taɓo batun juyin mulkin da tinubu ya yi a baya da kuma batun matsalar ta'addanci da ke barazana ga yankin sahel a nahiyar ta afirka Rashin zaman lafiya a yankin Sahel da yawaitar ayyukan ta'addanci sun jefa kasashen yammacin Afirka cikin matsanancin matsin lamba na siyasa da matsin tattalin arziki. Juyin mulki ya sake kunno kai yayin da wasu ke kuskuren fatan cewa shi ne mafita ga barazanar da ke fuskantar al'ummar kasashen. to sai dai kanar umar sanda mai ritaya tsohon jakada kuma mai shiri kan sha'anin diflomasiya a ghana ya yaba da batun juyin mulki da shugaban ya bujiro da shi a taron majalisar sai dai ya ce akwai bukatar shugabannin nahiyar ta afirka su daga kasance masu yawa mutanen da suke shugabanta abin da suke bukata. makamin soja tunanin shi ma ya zo ya kama kamar ya duk bindiga ya je ya tura sarauta akwai ababe da yawan da ke faruwa kuma yawancin na fito ga karan jama'a har wa yau dai mun saura muna dogara kai su masu arzikin da suke can sam no idan ba su bamu ba shi mu samu shi kana ganin daga gida ya kamata mu fara aiki kenan kafin mu nemi taimakon waje ya kamata fara muna daidaita ababen mu. shugaban na gane ya kuma nuna rashin jin daɗinsa kan yadda ƙasashen nahiyar afirka ba sa cin cikakkiyar gajiyar kasancewarsu mambobi a majalisar ta ɗinkin duniya This is the fourth time in the 66 years since we joined the UN that we've had the privilege of serving on the council. Wannan ne karo na uku da muka kasance cikin wannan kwamitin a shekaru 66 da muke cikin Majalisar Ɗinkin Duniya, amma waɗannan shekaru sun kasance lokacin bakin ciki da takaici a gare mu. Mun shaida cewa manyan ƙasashe na Majalisar Ɗinkin Duniya na iya kira ga demokradiyya, rashin nuna bambanci da adalci a duniya, amma suna farin cikin aiwatar da aka san haka a cikin Majalisar Ɗinkin Duniya. Suna fi fifita ra'ayinsu fiye da na al'umma lokaci ya kai da za a gyara rashin adalci da aka jima ana yi wa wakilcin kasashen afirka a tsarin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a da ranar 26 ga wannan wata na satumba za a kammala babban taron na majalisar ɗinkin duniya masu saurare baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin na duniyar amurka na wannan makon sai kuma wata juma'a idan allah ya kai mu yanzu a madadin baba yakubu makeri da idris abdullah bako da kuma fiona nindudu ni mahmud lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya a gaida mahmud lalo To masu sauraro saboda lokaci ba za mu samu damar kawo muku ra'ayoyin da wasu masu sauraro ke turo mana ba ta hanyar imel amma yanzu dai ga zara ta dawo mana da takaitattun labaran duniya. a takaicen wani hari da Rasha ta kai a wani gari da ke yammacin birnin Donetsk da kusa da sansanin gabashin Ukraine ya jikkata mutane goma sha uku kamar yadda wani jami'in yankin ya sanar da safiyar yau Juma'a. harin jiragen sama guda biyu da aka kai a garin ya haddasa gobara kamar yadda roman padun shugaban gudanarwa na garin karakop ya shaida kafar yada labarai ta sosfilin a 'yan kwanakin nan rasha da ukraine sun fuskanci hare-hare munana da ba a saba gani ba in ji ma'aikatan tsaron birtaniya a cikin bayanan sirrinta na yau da kullun kan mamayar da rasha ta yi wa ukraine Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya samu tarba daga Prime Minister Canada Justin Trudeau a birnin Ottawa da yammacin jiya Alhamis bayan wata ziyara da ya kai birnin Washington. Zelensky zai yi jawabi ga Majalisar Dokokin Kanada a yau Juma'a a karon farko kenan da zai gana da Majalisar tun bayan da Rasha ta mamaye Ukraine. Zelensky da Trudeau kuma za su rattaba hannu kan wata yarjejeniyar ƙarfafa alaƙar tattalin arziki tsakanin ƙasashen biyu. Majalisar Dokokin Indiya ta amince da wani kudurin doka da ya keɓe wa mata kashi ɗaya bisa uku na kujeru a Majalisar Wakilai da Majalisun Dokoki na Jihohi. Majalisar Dokokin Lok Sabha ta amince da kudurin a ranar Laraba inda 'yan majalisa biyu kacal suka nuna adawa. A jiya Alhamis, Majalisar Dattawa ta Rajiya Sabha ta amince da kudurin. Duk da haka soma aiwatar da ƙudurin dokar zai ɗauki tsawon shekaru. Ƙungiyoyin farar hula a Najeriya suna barazanar shiga yajin aiki domin neman gwamnati ta dawo da tallafin man fetur da ta dakatar da shi a watan Mayu. Ƙungiyar kwadagon Najeriya ta NLC mai wakiltar dubban ɗaruruwan ma'aikata na neman gwamnati ta janye matakin cire tallafin man fetur ko kuma ta bullo da matakin da zai sa su taimaka wa 'yan kasar su shawo kan tsadar kayan abinci da sufuri. To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Fiona wadda ta hada shirin da kuma ba da umarni da ma injiniyan mu Mr. Chang. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.